الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوك أنا وتا شابك وتا ربيع الأول شكرا تدبو إلى دريه da talatin da biyu hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina wanda ne dace da da da ashirin ga watan biyu shekara ta dubu biyu da da goma sha daya a lissafin turawa a kamar yadda satin da ya wuce mun yi magana akan abin da ya shafi sallar jana'iza to yau kuma cikin taimakon Allah kamar yadda muka faɗa cewa za mu yi magana ne akan abin da ya shafi wato wankan gawa da kuma likafa ne saboda mu kasance ala basira yadda kowane ɗaya daga cikinmu zai iya yi galiban idan aka yi mutuwa a cikin unguwa sai ka ga ana ta neman wa zai wanki gawa kuma idan an kawo ne sai ka tarar da mutum arba'in hamsin a ce ga ne sai kowa ce a ban iya yankawa ba to shi yasa yau din insha Allah a aikace a fili za mu daga likkafa za mu yanka shi yanda kowa zai gane za yi na maza za kuma yi na mata sannan kuma za yi wankan gawa din shi ma a aikace kamar yadda wancan satin mun sanya mun yi magana akan sallah ko insha Allah to kafin nan akwai abubuwan da ya kamata masu wanda Allah ya jarrabe su da mamaci ya kamata su lura da shi wanda shari'a ta shimfiɗa mana abu na farko dai akwai abin da ake ce da shi a talqin kafin mutum ya mutu din ga wanda yake jinya na mara lafiya to yana da kyau ya masa talqini mana ya lakkana masa kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah abin da ake nufi da talqini shine ka ce da shi ya ce la ilaha illallah muhammad rasulullah yayin da kake da wato mutumin da yake bashi da lafiya yana kwance ka tabbatar ka ga yanayin jikin nasa wato akwai alama na cewa zai bar duniya to yana da kyau ka gaya masa kararrafa ka ce ya ce la ilaha illallah ba kamar yadda wasu suke faɗa ba ya zo a cikin takardu na fiƙihu cewa wai ba za ka ce ya ce ba haka wasu kuma suke faɗa cewa wai ba za ka ce ce ba wai sai dai ka zauna kai ta la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam in ya ga dama ya dauka to in bai dauka ba shikenan a a gaya masa zaka ka ce wane in ya amsa ka ce da shi ka ce la ilaha illallah maganar neman aljanna har ayi ta ci akanta ai bai kamata ba gaya masa za a yi kararai faɗa kamar yadda ya zo a hadisin annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa hadisi ingantacce da imamu muslim ya fudda shi yana cewa laqinu mautakum la ilaha illallah annabi ya ce ku lakanta wa mamatanku su rinka cewa la ilaha illallah abinda ake nufi da talqin shine ka gaya masa ya faɗa ka faɗa dan ya ji ya cika da wannan kalma din ta la ilaha illallah wa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah indal mauti da khalal janna duk wanda maganarsa ta karshe ta zamanto la ilaha illallah ya ce to albishirinsa wannan dan aljanna ne a wata riwayar da imam abu dawud ya fitar da imam ahmad da imam al-hakim da imam zahabi ya inganta hadisin cewa annabi sallallahu alaihi ce man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah indal mauti da khalal janna wanda zancen sai zana ƙarshe ya ce la ilaha illallah to dan aljanna ne wa in asabahu qabla dhalika ma asabahu ko da abin da ya same shi ya same shi mana min azab. wannan hadisin ne yake nuna cewa ashe cewa da zaka yi la ilaha illallah idan ka cika da kalmar la ilaha illallah ba ba lalle yana nufin direct kana mutuwa aljanna din zaka shiga ba zai iya yiwa wani yana mutuwa aljanna zai wuce zai iya yiwa wani kuma yana da wasu laifuffuka na azaba wanda dole sai an ɗanyi masa azaba a cikin wuta tukunna kafin ya wuce to shine annabi ya faɗa anan a wannan riwayar ta Abu Dada wa in asabahu ma asabahu ko da abin da ya same shi dai ya same shi mana ko da dai an sa shi an masa azaba to bai zai tabbata cikin wuta ba lalle zai shiga gidan aljanna ina fata ana fahimta to wannan kenan sannan dalilin da ya sa aka ce mutum ya ce la ilaha illallah din shine ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cewa duk wanda ya mutu akan wani abu to za a tashe shi da wannan abun ko me ne ko na alheri ne ko na sharri ne idan ka mutu akan alheri to za a tashe ka akan alheri idan ka mutu akan sharri za a tashe ka akan sharri wanda ya mutu yana faɗin mai kyau zai tashi yana faɗin mai kyau wanda ya mutu yana faɗin mummuna kuma zai tashi yana faɗin mummuna man mata ala shay'in bu'isa alaihi wanda ya mutu akan wani abu za a tashe shi a kansa kamar yadda imamu ahmad ya ruwaito da imamu hakim kuma yace hadisi ne ingantacce a sharadin imamu muslim albani ya inganta shi wannan hadisi a cikin sayyul jami ibn kasir allah masa rahama yake cewa laqad ajara allah alkarima adatahu bi karamihi hakika Allah mai karamci ya gudanar da al'adarsa tare da karamci irin nasa anna man ashi ala shay'in mata alai cewa Allah ya kaddara duk wanda ya rayu akan wani abu yana yawan yi to zai zai mutu akan insha Allah idan ka lazimci yawan faɗin la ilaha illallah kana zikiri a rayuwarka kana faɗin la ilaha illallah kana karatun alqur'ani kana ibada kana duk abin da la ilaha illallah ta zo da shi to ana tabbatar maka insha Allah ta'ala cikin arzikin ubangiji zaka dace da faɗin la ilaha illallah idan zaka mutu sannan kuma duk wanda ya mutu yana faɗin la ilaha illallah to zai tashi kuma yana faɗin la ilaha illallah amma ku gane wani abu guda ba wai yana nuna cewa wai wanda ya mutu bai ce la ilaha illallah fa bai yake kya mutuwa bane ba kuna fahimta wannan zai iya yiwa mutum mumini ne salihi nagari na kwarai ya mutu bai ce la ilaha illallah ba zai iya yiwa ba matsala ba ne wannan abin da ake so ya mutu a cikin musulunci din amma in ya mutu yana la ilaha illallah wannan wani wato wata alama ce kamar wani haske ne aka nuna ma cewa wannan fa faɗan aljanna ne dan aljanna ne ko da ko an yi masa abin da za a masa komin azaba dai ko da ya shiga wuta saboda wani zunubi to in Allah ya sa da ba zai tabbata wuta ba da ƙarshe dai zai zama dan aljanna to kaga wannan kamar an haskaka hanya ne ga wanda ya mutu yace la ilaha illallah ya dace shi yasa duk wanda ya rayu akan yi wa Allah da'a insha Allah zai mutu ala ta'a kuma yub'asu ala ta'a yana yi wa Allah da'a ya rayu to zai tashi yana yi wa Allah da'a zai zai mutu yana yi wa Allah da'a kuma a kiyama za a tashi cikin masu yi wa Allah za a tashi cikin masu yi wa Allah da'a man asha ala salati mata ala sala bu'isa ala sala duk wanda ya rayu yana yin sallah ya mutu yana sallah to za a tashe shi yana sallah akwai waɗanda suka mutu suna sallah akwai wani malamin mu da ya karantar da mu tauhidi a jami'ar musulunci ta Madina a wallahi malam yayi sujjada malam a masallaci ya cikin sujjada haram kullum Allah ya turo masa mutuwa ita a sujjada Allahu akbar wani ka duba wani dace da tawfiki malam min Allah daga Allah wa mata ala masiyatin duk wanda ya mutu yana saban Allah ya mutu akan wani barna kamar wanda ya mutu yana zina ko yana caca kamar wanda aka je aka same shi a daki ya kwanta da karuwa sun haɗe jikinsu shi ɗin Allah ya turo masa mutuwa kawai sai dai ta ɓungirar da shi yana kanta yana lalata da ita kurin ya mutu la to yuba asu ala hada za a tashe shi akan wannan kazantar aiki akwai wanda kuma su biyun Allah da hikima irin tasa da matar da mijin da ita karuwan da shi kwarton suna tare wuri guda suna kwance Allah ya turo musu mutuwarsu a take suka mutu tare kurin zuwa aka aka bare su a haka akwai musiba da ta wuce wannan wato wannan yana nuna mana cewa mutane mu yawaita aikin alheri mu yawaita alheri mu yawaita alheri mu yi kokarin aikata alheri ko misqala zarratin kada ka yadda ka bari wani minti ya wuce maka a banza kuma abin da ka saba kana yi na wuridinka na alheri sallah ne kiyamun laili ne azumin ka na litinin da alhamis ne salatin annabi ne da ka saba kana yi ko kuma da daddare kafin ka kwanta kana wasu zikirai ko kuma kana tashi da daddare kana karatun qur'ani ko sadaka ne ka saba kana yi ko kyautatawa mutane ko wani abu da ka saba kana yi na alheri ka yi iya ƙoƙarinka kar ka daina dan zai iya yiwuwa lokacin da kace yau bari ka huta ka bari kuma Allah ka maka mutuwa zai iya yiwuwa kuma kana cikin yin wannan abun kace sai ka yi in Allah sa da mutuwa ta zo maka a lokacin kaga ka dace da haka mu yi ƙoƙari mu mutu akan wato abun nan wani ya mutu yana shan giya wa kasul kamri khamri fi yadihi hannunsa da kofi na giya ya mutu yubu asu za a tashe shi akan wannan to shi yasa ake so duk wanda ya mutu yana la ilaha illallah Allah zai zai tashe shi yana la ilaha illallah ka duba babban manzon Allah Abu Talib ya rayu ba akan musulunci ba ya taimaki manzon Allah ya agazawa annabi a duniya ba wanda ya taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin danginsa ƴan uwansa irin Abu Talib shi sa annabi yake kaunar shi yake son sa shi ma yake son annabi amma da ya zo rashin lafiyarsa na ƙarshe zai yi wafati manzan Allah zuwa ya same shi ce ya am ya kai ba qul la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha inda Allah kalma ce da zan tsaya maka a gurin Allah ka faɗi la ilaha illallah baffan shi sai ya duba manya manyan qurayshawa suna gefen sa ya duba su ya sake duba nan gurin sun kewaye shi manya manyan yahudawa shawa mushirkai ya kalle su suka ce da shi a targabu an millati abdul muttalib yanzu za ka kyamaci addinin kakanka abdulmuttalib babanka abdulmuttalib za ka ba addinin yaro manzo Allah ya ce da shi ya am ya bafa qul la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah ashe faɗin la ilaha illallah in an zo mutuwa ba ce mai tsada kalimatan uhajju laka biha inda Allah kalma ce da zan tsaya maka a wurin Allah ya kalle su suka kalle suka ce a targabu a millati abdul yanzu zaka guji addinin abdul ka watsar da abin da Abdul ya rayu akai babanka annabi ya sake maimaita masa karo na uku suka sake gaya masa wannan kalmar kawai sai ya ce da su sai ya ce da shi manzo Allah ana ala millati Abdul sai ya ce ni ina kan hanyar Abdul annabi ya fita hazinan ka'iba yana cikin bakin ciki da bacin rai shine Allah ya saukar da innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha kai Muhammadu baka shiryar da wanda ka ga dama wanda ka so Allah ne yake shiryar da wanda ya ga dama Shirya din a dora mutum a bashi hidayatu tawfiq tana hannun Allah ne amma kai manzo Allah hidayatu irshadin wa bayan ne yake ka. to ashe yana da kyau mutane su rinka musamman masu jinya a koya musu in mutum yana jinya mara lafiya musamman akan ga wasu alamu cewa wani kamka a jikin nan sai dai Allah ya sauke kawai to a rinka ce da shi la ilaha illallah ko an yi hadari ne an yi hadari mutane sun kakkarye kai ya fashe kun zo kuna ɗiban waki wanda kuka da sauran ransa yana ɗan buge-buge haka ku rinka ce da shi ya ce la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah ku rinka gaya masa saboda Allah madaukin sarki zai tashe shi sannan abu na biyu abin da ya kamata zai tashe shi yana la ilaha illallah kuma zai bashi gidan aljanna abu da biyu da ya kamata mutane su kula da shi shine wato yin addu'a ga mamaci lallai a rinka yin addu'a ga mamaci duk wanda Allah ya masa wato ya dora masa jarrabawa ta ya samu mamaci ko an yi masa rasuwa to yi masa addu'a dukan mu dai akwai bukatar mu yi wa mamatan mu addu'a Wanda Allah ya faɗa hadisin da Imam Muslim ya fidda shi kitabul janaiz da Abu Dawuda yake cewa da Tirmidhi ma idza hadartumul marida aw al mayyita in kun zo gurin marar lafiya ko mamaci faqulu khaira ku rinka faɗan alheri fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun kullum idan kun zo gurin marasa lafiya kada mutum ya je ta surutu yana soke burutu. annabi ya ce ku rinka faɗin alheri ko in kun zo gurin gawa kada ku rinka faɗin wasu maganganu wadda ba na alheri ba ku faɗi alheri saboda a lokacin duk abin da kuke faɗa mala'iku suna faɗin amin akan duk abin da kuke faɗa fa innal mala'ikata yu'minuna ala ma taquluna mala'iku suna faɗin amin akan abin da kuke faɗa hadisi ne ingantacce kaga wannan ya nuna cewa yana da kyau mu yawaita yin addu'a Allahumma ighfir lahu warhamhu Allahumma ighfir lahu warhamhu ya Allah ka yafe masa ya Allah kai masa afuwa kowa ya shigo gidan kowa ya zo kan gawar abin da za a yi ta faɗa kenan amma mata a bar suna ta wayo Allah mun shiga uku mun lalace yau gida ya rushe yau kaza yau baban wance ya mutu yau kan yanzu ya zamu yau kan wance na shiga uku subhanallah ka shiga uku kin shiga uku mala'iku suna amin amin kina kin shiga uku mala'iku suna amin kenan kin shiga uku din kun ga akwai bala'i akan wannan da haka ya kamata a kiyaye kwarai da gaske ko da mutum aikin banza yake yi idan an zo kan gawa sakar a faɗi sharrin saboda duk abin da aka faɗa akan gawa mala'iku suna cewa amin to ai shi yasa ake so a zo sallar gawa da yawa kuna addu'a din nan mala'iku suna amin ka duba yadda Allah yake son bayi fa ka duba yadda Allah yake kaunar bayan shi yake son su kaga wannan wannan wannan abu ne wanda yake wato mai kyau kwarai kwarai da gaske wannan tawaye nawa ya wannan a gyara. to a rinka yin addu'a kenan a rinka cewa a rinka faɗin faɗin faɗin alheri dan Allah madaukin sarki wato ya karba abin da ake faɗa wannan kenan sannan bayan wannan cikin abubuwan da ake da bukata mu kula da shi shine bayan mutum ya mutu abin da ya kamata a kula da shi shine na farko a rufe idansa wanda aka tabbatar ya mutu to a rufe idansa galiban ido yana bin rai ne kamar yadda manzo Allah yake cewa inna ar-ruha yatba'u al-basr ido yana wato al-basr yatba'u ar-ruh kai ido gani yana bin rai ne galiban idan mutum ya mutu idan yana kafewa haka a tsaye tun da ya riga ya mutu a hakan nan idan zai kafi to abinda ake so na farko indi an tabbatar da mutum ya mutu to sai a rufe idan wani idan baya rufuwa sai an dan sa ruwa an jika hannu sai ka sa ruwa haka hannunka sai ka kama idan sai ka rinka matsewa haka kana dannewa kana dannewa to sai ka ga idan wato wato wato ya ya, rufu kada a bar idan mamaci ragagai haka a buɗe da an ga fuskarsa idan a buɗe akwai abun tsoro kwarai kwarai da gaske kuma akwai abun tausayi da haka shi yana da kyau duk waɗanda za su zauna gurin mamaci ya zamanto suna da menene suna da suna da suna da ilimi na sanin abin da annabi ya ce abin da yake faruwa shine idan an zo akan jaran mutum wasu din ran ana tatse shi ne jansa ake kamar da malamai suke faɗa ana tatse shi ana tatsewa daga a jikin mutum yana fita yana fita shi yasa wani zaka ji in yazo mutuwa sai ce yana jin wani abu yana masa motsi a kafa sai ji yana cewa gashi nan ya ji shi a kugu wani muka ji yana cewa gashi ya zo masa kirji wani ya shi abun gashi nan a makogoro kamar zai amayar ashe ana ta jan jikin ana ta jan ran ana ta jan ran har a zo a zare shi to lokacin da aka zare din mala'iku sun cire wannan ran to idan nasa zai rinka bin ran yana bin shi yana gani yana tafiya yana tafiya yana tafiya har ya bace mishi kuma shikenan kenan ya to shine manzo Allah yake cewa idan mutum ya mutu to a lullube masa wato idan shi ba wai lullube ido kaɗai ba sannan kuma a lullube shi ma gaba ɗaya bayan ya mutu din kada mutum ya mutu a bar shi kawai haka tsagagai a buɗe ana ganin rigarsa ana ganin wandansa a samu mayafi a rufe shi an gane dan wannan yafi girmama shi yafi karamta shi ko a samu mayafi ko a samu babban riga ko a samu wata abaya ko na abu saboda hadisin da Imam Muslim ya rawaito da Imam Bukhari hadisin na na Aisha cewa yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wafati sujjiya bi burdatin habra wato an binne shi da wata riga wadda aka kera ta daga kasar Yaman ko kuma mayafi aka lullube Annabi sallallahu alaihi wa da shi wani nau'i ne na kaya da aka yi shi a kasar Yaman sai aka lullube jikin Annabi sallallahu alaihi wasallama ba wanda ya bude wannan jiki nashi inda aka rufe shi in banda sai abubakar ya taho daga gidansa daga wata unguwa a can ƙarshen madina da ake ce da shi a san'a ko a sun amma malaman luga suka ce a san din shi ne ya fi inganci daga can ya taho um, ya samu mutane a kofar masallacin annabi suna ta kuka sayyidina abubakar ya shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya same shi a lullube yana samun su a lullube din kun ga wani shine muhallin sha da ashe mamaci ya mutu ana so a me a lullube shi yana zuwa sai samu daidai fuskar ta sai ya sai ya bude da ya bude fuskar manzon Allah sallallahu alaihi sai ce na sai na duba tsakanin goshinsa da hancinsa nan kenan ya sumbance shi yace tibta hayyan wa maitan ya rasulullah kanshi kake yi a raye kanshi kake bayan ka bar duniya ma ya manzan Allah yace Allah ba zai hada maka mutuwa guda biyu ba mutuwa ce kwaya ɗaya ka riga ka yi ta kuma Allah ba zai kara maka wata ba amma almautata allati katabaha Allahu alayka faqad duqtaha abubakar yake ce da manzon Allah mutuwar da Allah ya riga rubuta maka ya manzan Allah ka riga ka ɗanɗane ta yau kam wala alama alaika ba'da al-yawm babu wani raɗaɗi a gare ka ya manzan Allah bayan yau ka gama wahala wahala ka kare ta in ji abubakar ki ga annabi hadisin imamul bukhari ya kawo shi a babin da ke magana a ce akan ya halatta ashe in mamaci ya mutu ya mutu a shiga kansa a wata riwayar da imam al-albani ya kawo ta a cikin muktasar shama'il kuma ya inganta ta Um, uh, cewa da abubakar ya zo sai ya kira ya kira annabi sallallahu alaihi wasallama yana wa nabiya wa khalila wa hafiya ya wannan ya annabi ya masoyi ya badadi ya abin kauna ya hafina ya mai cika alkawari ya wannan kiran irin kukan wato kiran damuwa wa nabiya wa khalila wa hafiya amma ina annabi ya tafi tunda manzan Allah fa bar duniya kaga a duniya ba wanda Allah ke so sama da shi ko to la ba wanda zai saura wallahi kulluna نمشي ala ajal dukanmu muna tafiya ne akan ajali واحد منا ينتظر أجله yantaziru ajalahu kuma kowanne daga cikin أجل wallahi yana jiran ajalinsa ne ko gajere ko dogo ko mai tsawo ko gajere Allahu alam to annabi ma ya tafi kuma ka duba duk shekarun da Allah ya ba manzo Allah duk yanda ke kaunarsa nawa ya bashi 63 63 kullum ya bashi mu a tunaninmu mu a yanda muke so ma so a ce annabi ma ya shekara ɗari biyu shekara dubu ma ba mu gaji da shi ba amma nawa ya bashi sittin da uku ya ɗauke shi nawa kake da shi nawa kake shirin kana da shi wani yana da shekarun sun fi wannan ɗin yanzu burin su ya ma fi shekara sittin da uku duk wanda Allah ba shekaru masu yawa fa ya ya fara tsallakawa ya shiga sama da talatin fa to kada ya ji a jikinsa cewa zai maimaita shekarun da ya yi su fa karka ji ce kada ka yi ka ta yaudare ka cewa za ka maimaita shekarun da kai a baya to ita kan mutuwa ta dauki wanda bai zo duniyar ba ma bai ma fito ba yana cikin cikin mahaifiyarsa sai su dauke shi wani kuma yau ya zo yau yau din ya zo kukansa daya ana murna an haifu an haifu kurin ta zo ta dauke shi wani rarrafe yake ta dauke shi wani kuma iyayen suna murna ya fara tafiya ana cewa fara wani kuma an gama shiryawa za a sake a nursery school saboda ya fara magana ta dauke shi wani ya je jami'a zai rubuta jarabawar kashe wani ya ma rubuta wani yana sabis ma ta dauke shi ya je NYSC ma zai fito ya zo ya aure ya yi ta dauke shi wani kuma tsoho ne tukub yana nan yana so ya mutum mata ki ta zo ta dauke shi babu wani lissafi babu cewa wai wai ni ba zan mutu ba wai wani ne zai mutu babu cewa wai ni saurayi ne matashi wai ba zan mutu ba nawa samari suka mutu musamman ma yanzu ma irin wannan zamanin da mutuwa samari suke bil haƙi mutuwa da shekarun da da suka wuce da wala kaga mutum saurayi matashi ya mutu amma yanzu ya ma wuce lissafi ba yan mata ma suna mutuwa yarinya budurwa an yi aurenta ma ko kwanan nan ma akwai yarinya da an yi aurenta budurwa ce an kai ta ma wallahi ta mutu akwai wanda ana cikin bikin ranar bikin ta mutu wannan duka bai wuce watanni ba ana biki ranar da an daura aure fa an zo ana hayya hayya yamma za ta yi za a kai ta kurum Allah ya turo mata mutuwa ta mutu ka duba wannan mutuwa fa saboda Allah ko tausayi ba ta da shi saboda ajali ya zo wallahi in dai ajali ya zo kowa sai ya tafi da aka ki shirya ya ke baiwa Allah kimtsa kimtsa watakila ke kin dan yi auren ma watakila wataƙila ma kina da yaya wataƙila ma kaza wataƙila ma kina da jikoki da haka a shirya kwarai da gaske da haka wannan yana nuna mana cewa yana da kyau a lullube mamaci idan ya mutu ko tunda manzan Allah ma a lullube shi sannan wannan idan mutum baya cikin ihrami kenan idan mutum ya mutu yana cikin ihrami a aikin hajji ko umra ba a lullube kan shi shi yana da wani hukunci kan sa ba a rufewa amma sauran mamata ana rufe kansu amma wanda ya mutu yana cikin ihrami yana aikin haji ko umra ba a lullube kansa ba a lullube fuskarsa bude ta ake saboda hadisin abdullahi dan abbas wata rana wani mutum yana tsaye a arafa yana fafata addu'a malam bayan Allah suna ta roƙon Allah a arafa kawai sai ya faɗo daga kan dabbarsa sai dabbar ta sa kafa sai ta take shi wata riwaya aka ce ta taka masa wuya wuyan sai ya karye yana cin wannan ihramin kurin ya mutu a arfa sai manzo Allah ce ighsiluhu bima'in wasidr ku wanke shi da ruwa da magariya ku sa magariya a cikin wanke shi din magariya wani sinadari ne da ake amfani da shi a dadin kamar matsayin sabulu shine yanzu suke ce an samu sabulu ma to ya wadatar ko ba a sa magariya din ba ko wani abu dai da yake matsayin sabulu yana fitar da dauda wa kafinuhu fi saubaihi annabi ya ce ku lullube shi a cikin tufafinsa fi saubaihi a wata riwaya fi saubaini amma abin da ake nufi ihraminsa na ƙasa da na sama kenan a cikin al'izar wa rida annabi ya ce wala tuhannituhu kada ku ainihin wato a sa masa turare kwata-kwata ku bashi saboda mai aikin hajji da umara ai baya safa turare fa innahu yub'asu yawmal qiyamati mulabbiya saboda zai tashi ran tashi al-qiyama yana labbaik allahumma labbaik لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هكذا wannan ihramin Allah zai tashe shi to shi goma ihrami ba a rufe kansa ɗaya kenan sannan baya sa turare shi yasa ba a so ku sa masa turare a wata da ce wala buhu wala tukhammiru ra'sahu wala wajhahu fa innahu yawba'asu yawmal qiyamati mulabbiya za a tashe shi yana mai talbiya sannan abu na uku da ya kamata a kula bayan mutum ya mutu shine a gaggauta shirya shi akai shi abun ne shi a gaggauta fa ba wai ayi ba a gaggauta at-ta'jilu bit-tajhiz a shirya shi da wuri kada a bata lokaci a ce sai an jira alhaji wani ya zo a'a aika kasa ta kaza sai ta zo a'a wani anguwa kaza sai ya zo a'a yana mutuwa ka duba wani al'amari fa malam kana mutuwa aka ce ba a so ko minti daya bata kurin a dauko ka a cire kayan ka yi maka wanka a sa ma turare ka ji ko kurun a nade ka a cikin wannan farin kyalle likafani yadin da ya fi kowanne arha a lullube ka kurun a dauke ka a saka a makara a masalla a maza maza maza a je a tona rami a jefa ka la ilaha illallah dan adam a tona rami rami ba cikin ƙasa wanda yanzu ko tafiya kake yi in wani ya zuba ma ƙasa zaka ce malam ya zaka zuba mun ƙasa ko ba ka bane malam ya zaka zuba mun ƙasa baka so a zuba ma ƙasa to kuma ashe ƙasa kan ita ce bin haka laqanakum وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى هكذا كذا مسوينك سوينك ka jefa shi a cikin idan an bar wani rami kai fadin masoyinsa ne sai ka ce fito shi yanzu ko nan masallacin ne da muke zaune mu aka rufe mana kofofin aka rufe wando in dai ba AC aka kunna mana da fanka ba za mu ce ba a kyauta mana ba za mu ce a bude da Allah bude mana windo amma kuma za a ɗauke ka kuma a kai ka tona rami a saka wanda ramin kabari fa ko kafar ka kawai ka jefa ka ɗan ɗauki lokaci sai ta yi gumi kafin wallahi ka ciro ta za ka ji ta yi gumi ta jike amma ka duba wannan bawan Allah duk matsayinsa duk abin da tsirara kamar yadda mahaifiyarsa ta haife shi bai da komi duk abin da ya mallaka na duniya ya tafi ya bar shi dama haka ya shigo ko ba haka bane kuma haka zai koma akwai wanda ya shigo da wani abu babu daidai da rigar da kake ɗauke da ita take cikin jikinka a cikin cikin mahaifiyarka sai ta fashe sai ka fito fashewa take yi in sauran ce ya kama kama sai an ɗaye har cewa ma ake in ba a buɗe ka da wuri ba ka sha ruwan ciki sai ka samu matsala mutum zai fito haka malamai suka ce in kun lura da jariri yana fitowa bai da komai amma hannunsa a dunkule haka sai an bude hannun haka wani ma sai an bude a wanke datti saboda mahaifa wai kinaya ne na cewa mun shigo duniya sai mun tara haka din da ka gani mun shigo wai kowanne adam ya shigo mun shigo gidan tarawa kenan haka din to duk wanda ya mutu kuma za ga hannun sa bude haka yake duk wanda ya mutu haka za ga sai dai in konewa ya kambare a haka amma hannun sa bude ne ba yanda za ka ga mutum ya dunkule hannun sa haka wai a mace sai dai daurewa hannun aka yi shi kuma kinaya ne cewa duk abin da muka tara gashi nan mun bar muku duk abin da muka tara gashi nan shi din wannan wanda ya fito duniyar haka wannan gangan jiki shine zai koma kuma cikin ƙasa ya fito daga jikin ɗan adam amma kuma zai koma cikin ina cikin ƙasa to me duniya me aka yi aka yi duniya ga mai hankali da mai tunani to yana da kyau mutane su lura da wannan kuma a kiyaye wannan wannan bawan Allah aiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da mu shirya mu gaggauta mutum dan mu kai shi annabi sallallahu alaihi wasallam ce hatta in kun dora shi a kafadan ku ne fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilai idan gawan nan ta kwarai ce to alheri ne za ku kai ta gare shi gawa za ta rinka cewa ku sauri ku kai ni ku sauri ku kai ni ku sauri ku kai ni idan kuma gawar banza ce shakiyar gawa ce kafirar gawa ce za ta rinka cewa ya waidaha aina tazhabuna biha ya kai tanta ina za ku kaita gawa fa take faɗa annabi yake faɗa zai rinka ya kai tona ina za ku kai ni ya kai tona ina za ku kai ni yana kuka kuna ɗauke da shi a makara sai kun je kun jefa shi a wannan ramu idan ta alheri ne mutum salihi mumini na gari shi ku gani yake ajiye shi ma da kuka ya gida kun bata mai lokaci to shi sa manzo Allah yake cewa ku yi maza maza ku kai kuma cewa ya annabi a hadisi cewa idan ta alkhairi ne kun ga kun taimake shi ku yi maza ku kai shi gidan alheri Ka ji daya idan kuma sharri ne manzo Allah ce fa sharrun tad'unahu an riqabikum ku yi maza ku kai shi ai kun sauke sharri da kan kafadin ku dan me za ku ta dakon sharri kuma in ma gawa sharri ce me yasa za ku bata a gida kuna bata kanku lokaci kun ajiye sharri a gida kaga dai duka dai gaba ɗaya dai akai shi akai shi yabi kowa kuma sa yana nan yana jiran sa Allahu a'lam a ina za a binne mutum wani dan nan garin ne amma wallahi a Ghana za a binne shi wace ila can zai je mutu wani dan Lagos ne amma nan zai zo ya tafka hatsari sai a zo a dauke shi a ajiye shi a makabartar dan dolo wani bawan Allah kwanan kwanan nan suka yi irin yan kasuwa ne sun tafo daga can kasar Gombe suka zo nan wudil suka haɗa wudil nan nan wudil lafiyarsa kalau da kuɗi a jikinsa za a shiga kasuwa za a yi sayayya yan uwansa suke cewa tun da yake a rayuwarsa bai ma taɓa zuwa ba ma sau ɗaya farkon zuwansa Kano kenan da Jos yake zuwa yana saran kaya tunda ana faɗa a Jos arnan Jos suna kashe musulmi suna ɗara hanya sai ce shi gaskiya ba zai sake zuwa ba kakarsa take ce da shi wai kai tsoron mutuwa kake yi ne shi yasa ka daina zuwa yace eh ina tsoron mutuwar mamana ranar farko ranar zuwa su kenan suka tafka wannan hadarin suna cikin gudu wani ya zo ya gitta musu da mota suka ɗebe shi shi ma ya ɗebe su suka yi raga-raga nan aka kawo shi a asibitin murtala ya zo ya ƙarisa aka sa shi a mutuware ta kano aka masa wanka a cikin mutuware kuma daga mutuware aka ɗauko shi aka kawo shi ɗan gwalalo aka binne shi ɗan lolo yan uwan suka ce tun da suke ba su taɓa zuwa ba su tambar cewa akwai makabarta a nan gurin sannan bai ma taɓa zuwa garin ba ya taba tunanin cewa nan zai mutu to haka rayuwa take waye baya tafiya babu wanda baya tafiya ba wanda baya zuwa inda yake zuwa to shi yasa kullun ka zauna cikin shiri a tafiya kake kana zikirin kana karatun qur'anin ka dan abin da ka saba kana yi na alheri ka daina yi ka daina cewa ka daina cewa zaka daina yi ka ci gaba da yi saboda baka san ina za ta dauke ka ba to yana da kyau a gaggauta dan manzo Allah ce asri'u bil jinaza ku gaggawa ku kai gawa asri'u bil jinaza fa in taku saliha fa khairun tuqaddimuna ilay wa in taku ghayra dhalika fa sharrun tad'unahu arriqabikum hadisi imam al-bukhari Jabir dan Abdullahi shi ma eh, ya faɗa lokacin da mahaifinsa ya mutu shi ma haka dai ya kokari ya shishirya shi dan ya zo ya mika shi zuwa ga ainihin wato kabari dole ko kana son mutum mahaifin ka dauke shi ga binne sannan abu na hudu abin da ya kamata a kula da shi shine biyan bashi mutum yana mutuwa to a fara magana bashinsa malamai cewa suke ma kafin a wanke shi a kai shi ma makabarta cikin a fara tunanin bashi yi e, haka ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin sa idan ya zo lokacin tambaya yake to yaya an an gama masa wanka za a yi mai sallah sai ce waye masu wannan gawan sai ce ga sunan sai ce akwai bashi ana bin sa bashi kafin yi mai sallah fa in sun ce eh sai ce ku je ku biya wani aka zo ana bin sa bashi annabi ya ce to ni ba zan yi mai sallah ba sallu ala sahibikum ku yi wa dan uwanku sallah ku yi wa dan uwanku sallah ku yi wa dan uwanku sallah sai wani ya ce ya manzo Allah na dauki nauyi zan biya sai annabi ce aje a biya kaga wannan ya nuna cewa ashe mamaci yana da kyau in ya mutu a kula da bashin sa amma yanzu waye ma idan ya mutu ma ake tambaya ma akan bashin shi ƴaƴan ma ba sa ma so a yi ma magana cewa babansa yana da bashi dan kar a taba musu gado na'am akwai wanda uban ya mutu ya bar kayan gado ya bar kayan gado da miliyoyin kuɗi na bashi kuma miliyoyin kuɗi na bashi aka zo ana magana kawai sai wani daga cikin yaran ya ce kai bana mu abin nan ba za mu yadda da wannan ba wannan abin nan kurin azabin nan kurin gado ma araba mana gadon mu magana ta kai magana sai ce sai ya ce wanda yake magana bashi wai mu muka ci bashin bi hadha lafz wai mu muka ci bashin kawai a mana gadon mu kaga kai tsoho kai uba da kake zuwa ka je ka tara wa kanka uban bashi baka biya to wallahi idan baka samu ƴaƴa masu tarbiya ba bashin ma ba za biya ma ba kuma za ku ji illar bashi za mu faɗi illar bashi a cikin karatun nan bashi bashi wanda yake da bashi ko aljanna baya shiga malam malam muna cikin hadari da tashi hankali Allah ka biya mana basu kanmu wallahi sai dai in Allah ya biya maka aljanna aljanna ba za ka shiga ba komin imanin ka kuwa da ka shi sa ka rubuta ka rubuta kuma ka samu iyalai masu biya jabir dan abdullahi babansa abdullahi bin haram da za a je yakin uhud da aka je uhud cewa ya kira shi yace ya kai jabiru a duniya babu wanda nake ganin girmansa da matsayinsa irin ka to amma ni ina ganin cewa ina cikin waɗanda za a kashe a yakin nan gobe za mu shahada kafin ya mutu yake ga yace wa inna alayya dainan akwai bashi akai na yace ka biya mun bashin ka duba uba da ya isa da ɗansa mu ko yanzu ba in ba sa kai ba yayin da ka dawo ba ku kulla musu alaka da zuwa masallaci ba ballantana su je masallaci su ji wa'azi an ce hadari ne cin bashi ba ba su kai su baka kai su makaranta addini ba boko kawai ka koya musu a boko ko ba a magana hadarin bashi ko ba haka bane ba mu a addinin mu ne ake gaya mana Allah ya ce annabi ya ce da haka akwai hadari shi yasa wallahi mai hankali kar ma ya rinka diban bashi kullum kai rayuwa iya da zaka yi abinda kana da shi kai wanda baka da shi ka shiga layin talakawa ka je ka ɗebo bashi ka rinka cin abinci a gida ka debo bashi ka rinka cin kaza a gida kuma abincin ma wai na alfahari wai wai dole sai an cika ji wai dole sai an sha madara wai dole sai an shayin a kada shi haka mana daga shi sai lipton wanda zai sha ya sha a yanzu da wanda ya sha shayi da madara ya da da buluban da wanda ya sha shayi sada empty in an zo ba da labari mai za su ce mun sha shayi ko ba ka bane da wanda ya ci tuwo da miya da nama da kaji da komai da komai da wanda ya ci tuwo miyar kuka da wakensa a ƙasa lafiyayye naman wake kenan ya ci ya goge bakinsa ya fito ya shiga saho a masallaci an zo ba da labari me zai ce na ci tuwo kai ma me zaka ce ka ci tuwo kuma in ba sa ba masu ya fi ka ƙarfi mai cin tuwa miyar kukan ma wallahi mutane su ɗauki rayuwa mai sauki su hutar da kansu tsananta wa rayuwa mutum ya ta ɗiban bala'i wa kanshi ka zo ka mutu ma wallahi ka rasa ma zai biya ma bashi. ina fata ana fahimta a biya masa bashi abin da ya to wajibi kenan waliyan mamata wato su fara biya eh, eh, wato mamatan su bashi idan yana da dukiya a biya ba a mara ban gado sai an biya bashi kwata kwata ba gado inda bashin da ake bin zai cinye gadon duka to wallahi sai zai cinye gadon idan kuma babu hali to a nemi yan uwa biya in yan uwa ba za su iya ba gwamnati ta biya daula ta musulunci ta biya don haka annabi yi? da aka zo da daula ta samu wadata manzo Allah cewa ya duk wanda ya mutu ya bar bashi a zo wuri na zan biya za a dauka a cikin baitul mali a biya to kaga sai a dan fara ko ragewa ake dan local government tana dan samun wasu haka wanda abun ba za a iya biya wa kowa ba dai amma a rinka dan ragewa haka ko da a cikin unguwa an biya wa mutum uku hudu ko a shekara biyu haka an biya wa mutum arba'in talatin da kudin da ake sacewa ai kaga an rage ai za a ce an yi shari'a ko ba haka bane ba sannan alamus mustawa ita state din kuma a samu wasu da suke da matsalar bashi ko da gida ɗaya gida biyu ne na talakawa da suka musu bar bashi an je an biya musu a ta faɗa a rediyo ko sati biyu ma haka aka faɗa ba laifi aka yi ba kaga an an rage amma a sace kuɗin ba biya ba kaga babu kyau wato wani hadisi ya inganta subhanallah wani bawan Allah kamar yadda ya zo riwayar imamu Ahmad da imamu al-Baihaqi hadisin Sa'ad ibn al-aswal Allah ya kara masa yadda yace dan uwansa ya mutu ya bar dirhami 300 ya bar iyalai sai dan uwansa yake cewa wannan kuɗi da ya bari sai na so in bawa iyalansa kawai sai manzo Allah yake ce da wannan din shi wanda ya so ya bawa iyalan mamacin kudin 300 din dirhami 300 sai annabi ya ce inna akaka mahbusun bidainihi fazhab fakhbi sai annabi ce kai dan uwanka fa an rike shi an hana shiga aljanna saboda bashin da yake kansa shi fa dan uwan yana gadaran danginsa dan uwansa ya mutu ya bar 300 bari zai raba wa iyalan sai annabi ce kai dan uwanka an hana shiga aljanna saboda bashi tafi ka je ka biya mushi, haka annabi ya faɗa masa ba Allah ya ce sai na je sai na biya masa bashin sun ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na biya masa na je na biya bashin saura dinari guda biyu kawai din na biya bashin da ake binsa sai dinari biyu wata mata ce shi ita ma ta ce tana binsa dinari biyu na ce ina hujja bata kawo hujja wata ta kawo dalili ba shi yasa na ce ni kuma ba zan biya ba tunda baki da hujja sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke ce da shi a'ati hafa ina innaha sadiqa je ka biya ta dinari biyu gaskiya ta gaya maka tana bin shi hafa ina innaha muhiqqa je ka biya ta ta cancanci a biya ta ka duba dinari biyu fa dinari biyu malam dinari biyu mutum zai ta ɗiban kuɗin mutane baya rubutawa ka ci dubu ashirin a can baka rubuta ba ka ci hamsin a can baka rubuta ba ka ci dubu ɗari biyar a can baka rubuta ba ka ci miliyoyi kwanan nan wata baiwa Allah take take kawo kuka tana zubar da hawaye tana cewa ɗanta ya je ya yi mata rikici a taimaka mata da addu'a me ya faru ce wallahi tallahi ya je ya ciyo mana bashin naira miliyan talatin kurum saboda shi dan alhaji ne naira miliyan talatin miliyan 30 miliyan ta ce ina za mu samu wannan kuɗi mu biya na ce a dan alhaji ne ta yi wa uban magana ya ce wa miliyan talatin ni zan biya masa ya ce je ya san yadda zai babu kuɗin ya zo yana raba-raba dubu biyar ma nema yake wacce ta dauki dubu biyar ta ɗan bashi ma miliyan talatin kuma abokanan banza da suka cinye kuɗin suka zuga suka ce kai da Allah ka shiga damuwa ka je ka fara ɗiban wiwi kawai ta ce abin da ya fi komai bata mata rai kawai saboda bashin da ya ci damuwa ta ishe shi akwai preja sai ya biya kawai sai koma yana shan wiwi idan abin ya ishe shi ya ishe shi kudin sai ya je ɗaya in ya sha ya sha ya sha yace sai samu natsuwa tace to tashin hankalin da ya dame ta kenan yanzu kuma idan mutum ya ɗeba abun ya masa yawa to ya rinka roƙon Allah Allah ya biya maka duk manzo Allah ce duk wanda ya karba saboda Allah kuma yana niyyar zai biya addallahu anhu Allah zai biya maka kullum a sujjada ka rinka yin addu'a bi اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك wannan ita ce addu'ar da annabi ya koya wa al'umma waɗanda suke da bashi akan su su yi kai Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwaka ka ta maimaita wannan Allah zai biya maka Allah zai baka yadda za ka yi ka biya kafin ka mutu in kuma ka mutu baka biya ba Allah zai biya maka a cikin taska tasa da aka yi a hankali manzo Allah ya ce a ji a biya to wannan yana nuna mana hadarin wato zama mamaci aje a kai shi ba a biya masa bashi ba sannan abin da ya kamata mutane su kula da shi yana daga cikin abin da ya kamata a kula da shi shine a hana masu kuka kuka kuka ba za a ce ba za a yi kuka kwata-kwata masu ihu kukan kera wayyo Allah mun shiga uku mun lalace ka ka yayya ga riga zubar da gashin jiki akwai matar da na gani an yi mata mutuwa mahaifiyar ce ce ta rasu wallahi ce ce tsirara ma ta cire rigar ta yaga daman tana zuwa ana ce mata mama ta mutu mama ta mutu ta yi haka kurin ta kama kirjin nan ta fa ta baje ta cire zani ta fara ta rinka bori tana ta birgima babbar mace fa da 'ya'ya mama ta mutu kuka ihu kuka ihu saboda mama ta mutu ga mama kuma tana nan tana kwance kukanta bai dawo da mama ba to irin waɗannan bala'i suke jawo mata bala'i suke jawo mata dan manzo Allah ya faɗa cewa mutum ane masa kuka ane masa azaba iya kuka iya azaba hadisi ya tabbata daga Jabir dan Abdullahi yace yayin da aka kashe babana a uhud sai na zo ina kokarin buɗe fuskarsa ina kuka sai aka hana ni yan uwana na kusa ne suka hana ni amma manzon Allah yana kallo na bai ce min komai ba yace sai goggo na Fatima yar uwar baban nawa ita ma sai ta fashe da kuka shine manzo Allah yace da ita wannan goggon nawa tabki na aula tabki ko ki kuka ko kada ki kuka ma zalatil mala'ika tuzilluhu bi ajnihatiha mala'iku ba su gushe ba suna yi wa wannan bawan Allah lullubi suna lullube shi da fukafukan su hatta rafa'atumu har sai da ku dauke shi ku kai shi ku binne shi ni na gani mala'iku suna lullube shi haka annabi ya faɗa sallallahu alaihi wa sallam hadisi imam bukhari kukan baya ƙara komai sai dai masifa to wannan faɗan aljanna ne ma wanda ya mutu a filin yaƙi ne da haka ya kamata mutane su kiyaye wannan kuka da ihu da karaji da faffasa riga da waye waye wannan bai da amfani bai da amfani bai kuma dace ba amma na hawaye za a zubar da hawaye dan annabi ma ya zubar da hawaye abdurrahman dan auf yake ce da shi ya manzo Allah da kai manzo Allah ba ka hana mu kuka ba yace ina eh, hana ku kuka amma ban hana zubar da hawaye ba yace hadihi rahma wannan rahama ne jin kai ne wanda baya da rahama ba za a ji kan shi ba wai mutum wai an masa mutuwa ko babansa ya mutu ko dan uwansa ya mutu wai wai ai shi mai takawa ne da imani da tsoron Allah a ke kashe kyamas ko idan sa bai ciko ba to wannan ya nuna ma tausayin kama akwai alamar tambaya a ciki ai alal kalli ko da bakai kuka ka zubar da hawaye ba ai bakai kuka kai ta wuyu Allah ba to a da ga hawaye suna zubawa wani kuma gaskiya din yana da juriya yana da kyau shi wannan zai daure a wajen mutane ba zai kukan ba zai zubar da hawaye ba amma fa in ya koma ya zauna shi shi kadai kuma dole sai ya zubar da hawaye kai malam mutuwa ba ta da daɗi kowaye ya mutu kuma mutuwa ba ta da daɗi yau mutuwa kake yin kuka ga mutuwar wani maballata babanka ko mahaifiyarka ko kaninka ko yayanka ko matarka ko ɗanka ko ɗiyarka da haka ba laifi bane dan an zubar da hawaye wannan ba wani abu bane ba sannan abin da ya zamanto yana daga cikin wajibi ne ga ga ga ga, ga mamata wato waliyan mamaci su yi haƙuri su yadda da ƙaddara ubangiji kada su rinka kai Allah kuka dan wasu an musu mutuwa sai su rinka kai Allah kuka Allah ya riga ya faɗa bala'i ne jarrabawa ne wala nablu annakum bi shay'in min al-khawf wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi was thamarat وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون ابن ake da bukata in an maka mutuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun abinda mutum zai yi kenan ya rinka faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'una manzo Allah wata rana ya zo wucewa ta wata makabarta sai tarar da wata mata a gindin wani kabari tana ta kuka tana zubar da hawaye hadisin imam bukhari da muslim tana ihu wayo Allah ta shiga uku annabi ya ce ke ki bar kuka ki haƙuri to ba san annabi bane sai ta ce da shi ilaika anni ba ruwanka da ni fa innaka lam tusabbi musibati ba a jarabe ka da abin da aka jarabe da shi ba annabi ya shiru ya ce mata komai da mun wucewa yayi ta zo ta makabarta ta rada ta gindin kabari tana ta ihu yace yi haƙuri, ki daina kuka sai da ya wuce ashe wani ya ga zan Allah ya gane sai ya zo ya same ta wancan mutumin da kika ce masa ba ruwanki da ke fakin san waye ne tace a yace to annabi ne ke shiga uhu <laughs> ai sai kuka yanke a yanzu za kuka na hakika ta kama hanya tana sauri bata karar da manzan Allah ko ina ba sai a gida a riwayar take cewa walam tajid indahu bawabina ta samu masu gadin kofa a gidan annabi ba kawai ta wuce tun da mace ce ta shiga gidan ta samu annabi ya rasulullahi da Allah na zo ne in baka hakuri me ya faru kaza ni ne matan nan ta zo abin nan ta zo ta zo take ta kuka kace ta hakuri ta ce karka kula ta ba ruwanka da ita sai ce innamu sabru inda sadmatil ula ce ana samun ladan haƙuri ne lokacin bugun farko in abu ya dame ka da farkon nan ya zo da ƙarfi sai ka dake ka cije da lokacin da na muke magana na ce ki yi haƙuri ba kin ji zafi ba ne sai ki haƙuri ki shiru kar ki magana da lokacin da aka yi miki mutuwa wannan lokacin sai ki haƙuri ki daure kuma ni ma din yanzu kin ga da lokacin ne sai kika bani haƙuri kin ga sai na haƙura shi ba komai jiki wannan yana nuna mana cewa akwai haɗari kwarai da gaske dangane da wato koke-koke da mutane suke ta yi a kaburruka sannan kuma fadin inna lillahi yana da amfani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha mutum ya rinka faɗin wannan duk wani musulmi da musiba ta same shi irin wannan ya faɗi wannan to Allah zai canja masa mafi alkhairi ummu salama take cewa yayin da abu salama ya mutu ummu salama hindu bintu abi umayya matar annabi da ai wani miji ne take aura mai suna abu salama kenan ka ce wai annabi annabi ya ce a yi haƙuri a ce inna lillahi kuma a ce allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha ya allah ka bani lada akan musiba sannan kuma ka maye min da abin da ya fi alheri wannan addu'ar da in amma mutuwa kenan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abu na farko ana cewa amma ka mutuwa wani wanan ka ya mutu sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha ummu salama ta ce tab to yanzu ni ku dan Allah waye yafi Abu Salama alheri ita a wurin ta ce waye fi miji na alkhairi shine wanda ya hijira na farko ya cikin waɗanda suka hijira na farko ta ce sai ta yi kai to lamarin Allah ta ce bari dai ta faɗa tana faɗa sai Allah ya canja mata da annabi Allah ya canja mata da manzo Allah kullum manzo Allah ya ce aje a gaya mata yana santa saboda mijin ummu salama din mijin ummu salama dan gidan innar ai manzan Allah ne ma'ana da mahaifiyar mijin ummu salama da baban manzan Allah ɗakin su ɗaya haka akwai nau'i na ɗan dangantaka kenan to amma ka duba hali irin na ɗan adam fa baiwa Allah nan da manzan Allah ya aika mata ita ummu salama Manzan Allah ya aika mata ya ce a ce da ita yana da muradi zai aure ta sai ta ce a je a gaya wa manzan Allah inni mira'atun ghaira ni mace ce mai kishi ku je ku gaya masa sannan ta ce inni mira'atun masbiya ni mace ce ina da yara da yawa sannan kuma babu wani cikin waliyai na ma da zai mun aure yanzu babu ka duba kaga jan aji irin na mata ko amma manzo Allah mai hakuri ne iya da juriya kishi ne da umu salama Ya ce to amma da tuki to mata masu kishi annabi yace kishin ki za mu roƙa miki Allah Allah ya tafiyar da shi zai zauna wane shi ya ce addu'ar manzan Allah tafiya zai ya kama gabansa ce batun yara kuma za a ɗauki nauyin yaran ki kwantar da hankali batun waliyai kuma ya ce babu wani a cikin waliyanki da inda yana rayu a yanzu wai in ce ina neman ki zai ce a baya so ba mu duk za so ni za su kaunace ni haka annabi ya aure ta kuma annabi ya aure ne bayan matarsa Zainab binti Khuzaima ta rasu Zainab binti Khuzaima ita ce wacce ake cire ta ummul masakin mata cikin matan annabi masu kyauta ita tafi kowa kyauta tana da kyauta sadaka kyauta kyauta kyauta kyauta duk abin da ta samu ba ta ajewa bayarwa take ba mata bane masu kankamo masu boyewa a karkashin gado ba mata bane da yara suna shigowa sai ta boye sai sun fita ta gyara a ita wannan da ta samu bayarwa take dan duk a cikin matan annabi ba wanda ya kai ta kyauta duka wannan sun rufe kofa sun yadda ummul masakina ake ce da ita uwar miskinai miskinai take tarawa ta ba su ta ba su to da tara su ne da tara su shine manzo Allah ya dauko ummu salama ya aure ta to wannan mun faɗi shi ne kawai dan dai fa'ida dan mu gane cewa amfanin faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif khairan minha yana da alheri don kaga ka ce Allah ka canja mun da abin da yafi alheri abin da na rasa to baka san me Allah zai kawo ma daga baya ba bayan mutuwa ina fatan muna fahimta wannan dai duk wanda yake mai sunna ne kuma ya fahimci abin da addini ya zo da shi to zai kula da wannan kwarai kwarai da gaske wannan kwadan gargajiya ne to sai dai ta ihu kawai yawa haramun ne a yi ta koke koke da wannan efe efe tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar da mu ya hana in kuma mutum ya yi to ba wasu su ta dukan fuska wasu su ta yaga riga darbul hudud kenan da halqu sha'ari akwai masu aski ma da a jahiliya idan aka yi mutum mutuwa ko mace ce fa kullun sai ta je ai mata malu balkabu mace fa da gashi duba gashi irin laraba har gadan bayan su saboda kurun wai dan ta nuna cewa tana cikin damuwa sai ta je ta sa mata aski tal kwabo su ma mazan duba gashi irin na laraba sai su yi aske su tatas gaba daya to wannan jahiliya ne bai kamata mutum ya rinka yi ba da kuma akwai abin da bai kamata a rinka yi ba shi ma irin irin uh, ruruta mutuwar mutum jama'a kamar yadda ake sanarwa a gidan rediyo shi ma bid'a ne wannan jama'a alhaji ne ya mutu shine babban sakatare a ma'aikata kaza ya ma yi aiki a abuja shekara ta kaza zuwa kaza daga nan ya wuce lagos ya rike ma'aikata kaza ya yi kaza ya mutu ya bar jikoki guda saba'in da mata guda talatin da yaya guda talatin da kaza da mata guda hudu da wayewa duk wannan bai da amfani malamai suka ce faɗan mutuwar mamaci an na'ayu kenan wannan a faɗa a rediyo a yi ta faɗan abubuwansa wannan haramun ne bid'a ne Allahumma illa na'ayun da aka halatta mutum ya mutu a bada labari dan masu sallar jana'izar su yawaita a yi masa addu'a wannan babu laifi a sanar a ke sa malam albani ya ce in na mutu ya gaya waliyansa a gida da yayan shi da matansa ce in na mutu kar a yadda a fada a rediyo ko a talabijin kar a gaya wa ya ce kowa ban yadda a buga wata ƙasa ba yace ku bari bayan na mutu ai dole su gane na mutu yace idan na mutu akwai makoci na wani muna zaman mutunci da shi shi nake so ku kira shi da shi da 'ya'yana na su haɗu su yi min wanka kuma in an kawo ni wani ya mun sallah haka ya faɗa kuma haka aka zo aka yi amma duk da haka jama'ar da ta taru a mutuwar shi wai wai wai abin ba a cewa komai to irin wannan abun da mutane suke na neman suna da waye waye ta hada abun nan wannan bai da wato bai da bai da kyau insha Allah mun samu wani lokaci wata dama za mu yi magana kuma akan alamatu husnul khatima wato alama mutum ya cika kyakkyawar cikawa su ma suna da yawa ne lokaci bai zai bari mu yi magana akai ba yanzu abin da za mu yi na karshe shine magana akan wato wankan gawa ko kuma bari mu fara yanka likafanin tukunna tunda shine bai da wahala sai kuma mu zo mu yi wankan gawa a takaice malam kirma sai a samu mana bokiti an samu bokiti ko to ina likafanin ina fatan mutanen waje kuna gani ba sai kun fito ba to jama'a idan mutum ya mutu abin da ya fi kamata a yi shine a samu waɗanda suka san harkar su ne za su zo su yi yankan likafanin kai zaman ka malam joda a samu a samu waɗanda suka san abin su ne za su yanka kowa ya zauna zauna kai a ai ko kuma ba ruwan za ku kawo ba ruwan za mu zuba a masallaci kai je ka juya ruwan kurin bokitin za a kawo mana da kofi ba wani matsala bane ba wannan shine ne wannan shine me shine ne asali idan an zo za a yanka nan nan ana auna tsawon mutum idan da hali ma da faɗinsa likafani ba wani abu ne mai wahala ba idan namiji ne kawai yadin ku yanka shi kashi uku a yanka shi falle nawa idan mace ce kuma biyar in kun mata uku ma yayi uku kawai za a yanka shi kawai falle falle uku to amma fallan farko Shi ne wanda za a naɗe shi gaba ɗaya babba kenan ya kamata ya zama mai faɗi za ku gwada tsawonsa tun daga kafar shi ku ɗan ƙara kaɗan zuwa kansa ku ɗan ƙara kaɗan ya yi tsawo sannan ya yi faɗi ta yadda zai iya ritsa shi mamacin gaba ɗaya kaddara da a ce babu na ɗaya da na biyun a ciki za a iya lulluɓe shi da wannan guda ɗaya na biyu kuma a matsayin kamar zani yake ko wando an gane kenan za ku auna shi ne daga iya ƙugun sa'i ƙasa daga iya ina ƙugun sa'i ƙasa kenan za a kamar yadda ne zanin mata kaga zanin mata exactly irin zanin mata wanda za a ɗaure ƙasan shi na uku shi kuma shi ma kamar irin na ƙasan za ku yi shi shi kuma daga ƙasan daga cibiyarsa za a lullube zuwa ina zuwa kan shi kawai shi kenan wanda ya wadatar ana cewa za a saka riga za a sa rawani za a sa wane ne duk waɗannan ba ba dole bane ba wajibi bane ba wannan guda ukun su ne aka lulluɓe annabi da su haka shi za mu buga misali da su ina fata ana fahimta yanzu wannan me abu mai wahala a ce wai sai an je an kira wani an kawo ne mutum arba'in suna zaune a bana ana jama'a sai a ce a je a kira malam wani shi zai yanka a gida idan baban ka ya mutu kai da kanka zaka iya yanka masa ne idan mahaifiyarka ta mutu kai da kanka zaka iya yanka mata yanzu wannan na namiji kenan ita kuma na mace iri ɗaya ne da namiji amma kawai akwai bambanci bambancin guda biyu ne ita mace so ake yi bayan waɗannan guda ukun to iya daidai cinyarta kamar da malaman fikin suka faɗa daga gwiwarta zuwa iya cinyarta haka saboda mata suna da girman jiki kuma kada jikinsu ya rinka rawa ko da an sa su a cikin likafani sai a yanka wani ɗan gyale ko wani dan kyalle wanda faɗinsa ba zai wuce daga gwiwanta zuwa cinya ba kun gane wanda zai iya rutsa ta dan karami haka to shine za a sa sai a daure cinyoyinta kun fahimci wannan sai a sa sai a hada sai a matse cinyoyin ta yanda ko da an sa ta alikafa ne za ga jikin a hade yake ba a so idan an binne mutum a ga wani sa'id wani wani bangare na jikinsa yana kadawa kuma musamman mace ne saboda fitina bai kamata a ce an bar wani abu na jikinta yana kadawa ba saboda wasu din za ga suna da girman cinyar cinyar su din manya ne haka to sai a saka wannan kyallan sai a daure sai kuma a zo a sa waɗannan kun ji ƙari na hudu kenan to sai na biyar ita kuma ana lullube mata kamar fuskar ta haka kamar khimar zai zama kamar wani mayafi haka bayan wanda aka lullube ta da shi din aka iya sa wannan amma wancan na farko din da wannan nabiyin duka ma ba dole bane ba idan kayi guda uku ma ya wadatar kun fahimci wannan to yanzu wannan ne yadi ne muke da shi gashi nan na'am a shi ne farko manan daurewa cinyar sai an fara daurewa ai kaman wando ne ai gajeren wando misali an gane ko yawwa ka zauna ka zauna sai ka tsuguna ka rinka sa hannunka kana ka karkato da abin kana kallo ka tsare musu yawwa haka za ka yi jama'a ga ga likafani nan wannan yadi ne to amma dole sai mun samu eh, eh, eh, waye zai tabaru a a kai tsawon mala ikirma ai yadin zaka yi duka <laughs> <laughs> kuma yanzu da girman ka mu kwantar da kai a nan gudun ka bari mu wallahi za ku kwanta amma dai gwanda mu samu sai yan samari yan sassakwa sakwa zo nan mana ga wani yaro mutuwa kake nema ko yawa almuhim ko nan gefe yanzu yanzu misali eh bar musu anan yanzu misali kun ga wannan mutumin ya na ga zuciya ka tana kadawa daga Allah da zuciya ai za a zo hanya ba matsala na ga kaman ka ɗanyi yi ajiyar zuciya in ka ga tsorinta ka koma kawai in dai ka tsorinta baka tsorinta ba to ke nan. yanzu kawo misalin wannan shine gawar mu mamacin kaga akwai bukatar a gwada tsawon shi kenan ko yawa idan mun gwada tsawon sa mu yanka yadin iya tsawon shi to yanzu ka zauna za mu iya kiyastawa ga ka yanzu misalin an kawo maka likafani a matsayinka na na wanda aka yi maka mutuwa kun ga likafanin kun ga yadda yake wannan fa shine asalin likafani wannan daman da ake yi ban su ba komai kun ga kun gan shi ko kun ga ai fadin shi to tsawonsa kuma yana da tsawo da yawa to yanzu idan an zo za a yanka yaya za a yi yanzu ka kaga wannan fadin ina kake yaron zo muna taso kai yanzu kaga idan fadi ne mun san insha Allah zai iya nade shi gaba dai ka gani kaga ya ritsa shi ko ba haka bane to shikenan bari mu gani yadi yana da tsawon da zamu iya abin nan shi ko sai mun an yi an cika shi ja ja ja shi can ja shi can mu gani za mu iya cire dogon ko asalin likafani bai kamata a je a ɗinka shi ba kaga wannan ka iya cire tsawon mutum ko daga can zuwa nan misali ko ya ma yi yawa wa mutum guda da haka yanzu um, a gwada tsawon shi haka a tsaye mu gani tsawon shi kai kai wani irin mutum ne kai kai A ba ta wannan za ka yi a haka yawwa ya eh, sake shi mana da sake yadin rike yawwa to dan kara mana kaɗan yawwa to shi kenan eh yayi yanzu kaga mun samu tsawon shi sai kai haka kun ga yadda yake a tsaye din nan ko to a tsayen haka a tsayensa za ka yanka shi yanzu ga iya nan kenan na ne tsawon nashi shi kenan wannan ne tsawon shi awwa to shikenan to shikenan to kawo sai ka samu eh, almakashinka sai ka saka a nan haka hannunka yanzu kaga mun cire me tsawonsa ko to a nan gurin kawai abinda za mu cire zani abinda zai iya masa me zani to ritsa shi mu gani zai ratsa shi ya ma yi yawa ka gani yadin babba ne wannan an gane ko to shikenan dan dai buga misali ba mu da matsala to ko a haka za mu cire shi shi shikenan ma kawai bari mu yi haka a matsayin misalin mun samu zani biyu kenan ko ko ba ka bane yawwa yanzu kaga wannan guda ɗaya sai a ɗaure kasansa guda ɗaya sai a ɗaure saman shi sai mu yi sai mu yi haka ko yawwa to amma ni wancan satin mun sa nan ne wanda aka yi koyo ko to masu wayoyi ku rike wayoyin ku a hannun amsi ina babban to yanzu idan kun tashi abinda za a yi shine babban za a ɗauko ko yawa wannan babban shine shine wanda zai nuna mana wato tsawon mutumin yanzu ga tsawonsa shi za ka fara shimfiɗawa a ƙasa haka ha ina ne ne ne wani ne tsawon ne haka ne ko duk ɗaya ne kawai ko to shi kenan a haka misali kaga yanzu wannan babban shi muka fara shimfiɗawa ko to shi kenan mun shimfida babba yana da kyau a samu turare a feshe likafanin kaga mutum yana raye ma ai yana sa likafani ko ai yana sa turare to yana da kyau a ce da akwai turare an fafesa an fafesa misali to kawo wancan ba saura wando ba ko to wannan din yawa to yawa misa baraka lafi ka gama su yi daga ciki da tunanin sama aljihu ahlus suna wal jama'a kenan <laughs> ga tunare misali ne wannan haka a feffesa a feffesa a feffesa a feffesa a feffesa ko ko ba ka bane shi ma wannan din a feffesa masa a feffesa a feffesa a feffesa rike nan ba shi kan shi sai haka wannan wanda za a sa a ƙasa ɗin sai ka shimfiɗa shi akan babban ta gefen daidai kafar shi haka ko yanzu kun ga mun samu babbacen a ƙasa sannan ga kuma wannan to sai wannan wanda ake cewa riga wasu ɗin za ka ga suna yin rigar a haka kun gane tunda a matsayin riga ne misali sai ga sai su yi haka kaga hakan nan kudin sai su yanke nan su yanke nan kawai ya zama ka zira kenan kama a matsayin riga ne to ko ba ya haka ba ma ba laifi ba ne kurin sai a yi sai a yi haka sai a shimfiɗa ta a haka a hakan ma ina ce zai iya lullube shi ko zai iya lullube shi to shi kenan don mu samu sauƙi to bismillahi hau ala barakatillah yawwa jacan jacan yawwa to yanzu jama'a gagawa wanka za mu mata ba lullube ta za mu yi ba ina dama abinda za a tanada idan an zo wanka za a tanadi me za a tanadi ruwa idan lokacin sanyi ne yana da kyau a samu ruwan zafi a dan sirka mashi idan kuma lokacin zafi ne to sai a mai da noman ruwa haka yanzu ga ruwanmu mun samu na abokiti yana da kyau in za a wanke gawa a wanke ta kamar sau uku ko biyar ko bakwai ko tara duk yayin da dai aka ga dama ko kuma duk yanda shi mai wankan gawan ya ga dama in ko da wanki ɗaya ne in an wanke shi yawon kutatas an fahimci wannan ko wanki ɗaya ne an wanke shi yawon kutatas to ya wadatar to sai a samu kafur a samu turare sannan kuma yana da kyau a samu sabulu in babu sabulu a samu wannan ganyen magariya magariya da za a wanke shi da shi shi amfanin magariya kamar yadda wasu malamai suke faɗa yana taimakawa wajen riƙe jikin mutum baya barin gangan jikin mutum ya riƙe da wuri ko da a cikin kabari ne yana dadewa ya kame jikin mutum bai riddigewa da wuri to amma dai bai zai hana ban Allah ya rubuta zai riddige dawa ko mun dadewa dai zai riddige to in an samu sabulu ko irin detol ko na makamancin wannan to wannan yayi babu laifi sabulu mai kanshi sai a samu to yanzu abin za a yanzu gagawa nan misalin an kawo ta kamar yadda muka karanta a sunna shine yana da kyau idan mutum an tabbatar ya mutu to za a yi masa mai yanzu idan misalin idan sa abu ne sai a rufe idan haka haka na gaya muku idan misalin kamar idan ya kirkuwa za a iya sa ruwa sai a rufe idan a rufe a rufe a rufe haka ko ba ka bane kuma yanda ya haka dinnan haka za a sa wani kuma za a iya sa hannun shi haka ɗaya anan misali ɗaya anan haka misali ko kuma a bar shi a haka din a rigingine ba sai a yi masa rubda ciki ba yanzu ga ruwanmu to abinda za mu fara yi shine ya kamata a ce irin akwai irin me ake ce shi hand glove din nan ko hand cup abinda ake sawa a hannu to ko safar hannu malamai suna faɗa cewa yana da kyau in za a yi wankan gawan kada hannun mutum shi wannan ya mubashara ya taba jikin mamacin saboda abinda watakila zai iya zuwa ya tarar ko na makamancin wannan amma ya wanke da hannun ma ba laifi bane kenan mai wankan gawa yana da kyau sa wani abu a hannunsa ko leda ko zani ko dan kwali ko wannan safar safar safar hannu din misali da sauransu kuma yana da kyau a samu sama da mutum ɗaya inda kamar manzan Allah ma ba mutum ɗaya ne ya wanke shi ba sauransu shi amfanin wasu mutanen shine za su taimaka wajen ainihin wato um, zuba masa ruwa abu na farko da za a fara yi masa za a fara yi masa tsarki ina kafet ina kawo kafet din nan idan an zo yanzu kaga misalin kaga yana lullube ne to an rufe shi ga baki daya to sai a cire masa kaya to ya za a yi wajen cire kaya kurin bude shi haka za a cire masa kaya kaga yanzu wannan da wannan sai a sa wannan a bude a sa wannan a bude sai a cire rigar sai a zare ta to wandan safa sai a samu wani tsumma sai a rufe haka kun ga alulube al'aurar shi tunda dan an ganan ɗansa ba matsala bane dan an ga kafarsa ba matsala bane to shikenan sai wani ya sa hannunsa haka a ƙarƙashin a ƙarƙashin lawurjansa haka sai kwance sai a sai wani ya ɗanɗaga masa haka sai a janye wannan sai a zare an gane ko sai a zare wandon kaga an cire wando ita ma rigar sai abin nan to me ya saura ba komai inda gajeren wando a cire inda fanti a cire sai a sa masa wani tsumma a haka ake wanka ba a wanka tsirara ko mace ne ko namiji dole akwai wannan abun a haka to idan an zo sai a masa za a da farko za a fara masa tsarki yanzu misalin ga ga ga, bokitin mu nan na ruwa haka za a ɗebo ruwa kai sai ka wannan sai ka rinka zubo mun haka misali eh, a in ya tsaya nan zai tsare wannan abu yawa kamar yanzu kana zubo mun ne ruwa kenan misali muna yin aikace dan mutane haka sai in ce wani ya zubo mun ruwa kaga ni bana ganin al'aurarsa shi ma baya ganin al'aurarsa to zubo ruwa sai ya zuba haka to ina masa tsarki ina masa tsarki malaman fikihu sun faɗa cikin abin da suka faɗa cewa wai yana da kyau kamar mutum ko ana tsammanin akwai wani abu a cikin sa sai a daddanna a daddanna ko bayan gida ko wani abu sauransu amma wannan ba wajibi bane abin da yake cikin ciki kamar yana cikin ciki wace sai ka fudda shi ba ce sai ka fudda shi ba to idan akwai bayan gida a jikinsa ko na makamancin wannan to sai a daddaga haka sai a daga misalin kafarsa haka sai a yi haka ana masa tsarki ana zubawa ka gani ba na gani ba amma dai hannuna yana tabawa ko ba haka bane ba da sauransu to shi yasa kuma ake son wanda zai yi wankan gawa ba mai kyama ba duk wanda yake da kyama ba zai iya wankan gawa ba kuma in ma yayi ma to ba zai iya cin abinci ba zai iya komai ba dan wani zaka ga wani abu yana fita a bakin shi ko wani abu yana fita ta sa ko ta sa ko wani abu makamancin wannan to yanzu mu masa tsarki to sai me kuma sai mu masa alwala kamar yadda aka saba kaga in za a fara alwala me ake ba hannu ake wankewa ba sai ka ciro hannun nasa haka sai ya zubo maka ruwa sai a haka a wanke masa hannu zuwa nan kaga mun wanke sai mu daɗa wa hannun haka sai mu fitar sai mu wanke sai mu wanke kaga wannan sai mai saura sai zubo mun ruwa idan ya zuba mun sai in masa kuskuren baki sai in daga kan shaka sai in zuba in sa hannuna in goge in goge sai in karkadan juyar da kan hakan yi hakan zubar dan kada ruwa ya wuce masa sannan kuma sai da zubo mun in ya zubo mun sai in masa in zuba masa hanci sai in faci sannan sai da zubo mun kaga annan sai in wanke masa fuska ina wanke masa fuska kenan ba an wanke fuska ba to shikenan sannan kuma sai da zubo mun shaka haka zaka yi ana ce sai ka zuba haka hanci sai ka dan faci daman ba ruwan zaka tsiyaya ba daman dan sa masa haka zaka yi kawai dai kamantawa ne zaka tunda ba da numfashin da zai iya zuka sai ya zubo mun haka yana mai zubo mun ina wanke hannun haka haka wanke wanke zuwa nan gurin kaga na gama wannan sannan kuma sai da zubo mun sai na wanke zuwa wuyan hannun shi haka sai da zubo mun haka sai na haka sai na masa shafar kai haka na shafa kansa sai in wanke masa kunnensa haka shafar kunne ka gana gama sannan sai zo sai zuba mun sai in wanke kafarsa ka gana wanke kafarsa sannan sai da zuba mun sai in wanke in diddirza na wanke yanzu ba mun masa alwala ba an yi masa alwala to abinda ake so ga wanke mamaci ana so ka raba shi gida biyu ka wanke rabi sai ka wanke rabi yanzu gashi nan sai mu raba shi gida biyu ga rigar ma ta raba shi gida biyu rabin nan za mu fara ta dama kamar yadda manzo Allah ya faɗa da yarsa Zainab ta mutu ya ce a fara da ɓangaren damanta idan mace ce duk wannan fada mace da namiji duk ɗaya ne kuma abin da yake a sunna shine mace ta wanke mace namiji ya wanke namiji illa niya sai dai wanda aka yi togace mace ya halatta ta wanke mijinta miji ya halatta ya wanke baban shi a ya wanke matarsa dan na Aisha da taga ana wanke manzon Allah mutum nawa sun hadu su Aliyu su Kusam su Fadlul dan Abbas su wane ne da sauran suna wanke shi misali sai take cewa kai law istaqbaltu min amri mastadbartu ma sallan nabi sallallahu alaihi wasallam illa azwajahu tace da na sani da ba wanda zai wanke manzon Allah sai matan shi kash to wannan sai yake nuna cewa ashe ba laifi bane mace ma wanke mijinta to wata rana kuma nana Aisha tana ciwon kai bata da lafiya sai ta zo take cewa manzon Allah tana wara asa wayo kaina kamar irin da ake faɗa wayo kaina kaina yana ciwo sai annabi ya mata irin barkwanci da wasan nan da miji yake wa matarsa sai ce a'a ana wara asani ne dai wayo kaina kamar ciwon kanki ya ja min ciwon kai ne ma kaji ko wayo kaina ne ma inji annabi kaga yana yin barkwanci wa matarsa sai ya ce da idan kin mutu kin riga ni mutuwa sai in wanke ki in wanke ki in miki wanka in kai ki cikin kabari kaga wannan ya nuna cewa ashe miji zai iya mi ya wanke matarsa tunda annabi ya dirsa wa nana Aisha da sauransu rassan tuke wa kaffan tuke wa kaza kaza da sauransu yi mata wanka ya sa mata ne. to wannan shine abin da ya kamata a kula da shi bai kamata maza su je su wanke mace ba sai dai in yarinya ce karama to shi yasa kaga ashe akwai bukatar mu karantar da iyalan mu su iya wankan gawan su iya rinka zuwa karatu dan in an yi mutuwa su rinka wankewa ko ba haka bane ba ɗaya kenan to yanzu nan ga gawa nan za mu fara mata wanka Um, ya kamata a ce a cikin wannan din akwai akwai kamar akwai kafur ko ba ka bane to kaddara babu kafur din mun samu mun saka kafur din a ciki kaddara yanzu mun sa kafur din a ciki ko da yake shi ruwan kafur din ruwan dauraya ne in an wanke mutum za a daure sai a rinka zuba mai da ruwan kafur din sai ka yana kanshi kanshi kanshi kanshi sannan ya halatta hatta turare ma na ruwa ma a zuba shi a cikin ruwa turaren ruwa ta yadda ana wanke shi za a rinka jin kanshi a ciki wannan ba laifi bane ba to yanzu misalin zai fara zubo mun da farko zan fara wanke kansa na samu sabulu kenan sai in fara dirzan kansa in dirza kansa ina dirzawa sai sai a rinka kawo kawo wannan ga kofa to sai ka rinka zuba mun ina ina ina zuba kan shi haka ina dirzawa kamar dai inda kake wanke kan mutum kuma gaba daya kun ga na wanke wannan shi kan kai ba a raba shi kashi uku ba a raba shi kashi biyu kun fahimci wannan sannan abinda na manta ban faɗa ba idan mace ce ya kamata a ce an taje mata kanta in an tace kanta sai a raba gashin kama kashe uku a daure na irin kalaba din nan da suke fada daurewar kalaba a daure nan a daure nan a daure nan da in mata ne masu abin nan masu gashi da yawa an daure an daure sai a jefa musu a gadon baya amma mu matan mu ma ba sai an jefa shi wani gadon baya ba a iya nan ma zai an daure nan an daure nan iya iya kiya kawai an aje shi kenan Allah sa albarka ko a kuke dariya mu ma ba namu gashin kai ke ba irin namu gashin ai shine irin nasu shikenan ba wani abin dariya ai <laughs> ba eh ai da yasa aka ce ba bambanci wajen ya mace nan al'aura ce ai kaga yan uwanta mata ne za su wanke ta yan uwanta mata ne za su wanke ta kaga babu mushkila yana da kyau ita ma kirjinta ma a rufe duka ma gangan jikin mutum akwai malaman da suka ce in za a wanke mutum ma a lullube shi gaba daya kawai ana zuba ruwan ba a ganin wani abu a jikin shi amma da za a yi haka din ma ba laifi bane amma an mace ne za a iya rubewa nan saboda kirjinta ko da ke da yan uwanta mata ne duka za su iya za su iya wanke ta to yanzu nan yana yana yana yana zuba mun ruwa kenan yanzu da sabulu a hannuna ina wankewa ina bi haka in nazo nan sai in dage wannan kafa din haka yana zuba mun ina bi yana zuba mun ina bi haka da dan sabulu na ina daddarzawa idan an zo kafan haka sai mutum ya dan daga kafan haka yana yana daddirzawa yana wankewa yana wankewa yana wankewa kaga wannan nayi wannan ko yawwa to nayi rabi kenan sannan kuma sai ɗaya rabin nan bangaren shi ma kuma yana yana zuba mun da sabulu na a hannu ina daddirzawa ina abin nan sannan sai in zo nan gurin in hama ta shi haka a bude a wawanke a wawanke ta nan ƙasa a wawanke nan ma haka sannan a ɗage wannan a wanke a wanke ina mai wankewa ina sa sabulu ina dirzawa haka ina wankewa ina wanke saboda ƙasan ƙafan na iya ɗan ɗagawa haka in wanke in wanke ta nan in wanke nan diddirza tsakanin yan yatsunsa haka yanzu na wanke shi haka to sai ya zubo mun ruwa kuma kana zubowa ana ɗaure shi kana zubowa ana ɗaurewa ana ɗaurewa ana ɗaurewa ana ɗaurewa kaga an yi masa ɗaya in mun ga dama sai mu ƙara masa na biyu in mun ga dama mu ƙara masa na uku in mun ga dama mu ƙara masa har biyar ma inda datti da ƙazanta a jikin shi to amma akwai mushkila guda ɗaya bayan shi muna da dama dangane da bayansa mu yi masa haka haka haka kun ga haka to shi ma ɗin sai a yi haka ko to sai mu zo mu wanke nan haka muna wankewa muna wankewa kaga mu wanke ga nan bayan sai a sa hannu a nan ta baya a wanke a wanke nan ma a wanke a wanke a wanke tun da dama nan a wanke an yi wannan ko sai a sa ruwa sai a daure kun fahimci wannan to muna kuma da dama mu yi masa haka in mun ga dama sai mu masa haka kaga haka sai wani ya rike kaga komi ya fito nan a haka sai a zuba masa ruwa a wanki a wanki ana ba wankewa ana wankewa ana wanke ana a diddirza inda ma yayi da ci ko da sauransu sai a wannan sauransu sai a mayar da shi haka kaga an wanke shi to wannan wajen ruwan ɗaurayan ina zuwa dai na'am yana motsi ko <laughs> wajen rike wajen ruwan ɗaurayan Shi ne ake so a sa kafin ko a sa turare a ciki sai a ɗaure shi a wanke shi daman na gaya muku adadin wankin gawa nawa ne uku ko biyar ko sama da haka to kaddara mutum ya yi haɗari ya faffasa kan shi an gane kai ya fashe jini yana ta zuba yaya za a yi kenan sai a samu inda jinin yake zuba a toshe shi da auduga inda kan ya faffashe haka din haka za a bi a hankali kada a ce saboda bayi da rai bare a ta diddirjewa ana bare fatar bayi da kyau a hankali a hankali ana dan zubawa a hankali a hankali jini ya zuzuba ana ana dan diddirzawa ana diddirzawa a hankali a hankali a hankali har dai a dan rage to wani kuma za ga bakinsa abu da yake haka to dabarar da ake shine sai ka kama bakin haka kana matsawa a hankali kana matsawa yana komawa kana matsawa yana komawa kana matsawa yana komawa wani kuma za ga ya zo a ɗambare yake zuwa gawan kamar misalin ya mutu ya dade da mutuwa a haka sai zo ma a kambare to kai kai hannun nan ka rike shi bai ba to shi abin da zaka yi shine sai ka rike hannun haka sai ka rinka jan hannun haka hankali kana ja a hankali kana ja a hankali kana ja a hankali kana ja a hankali da tauri zaka ji shi a kambare saboda ba wani abin da jini ba circulating kana ja a hankali kana ja a hankali kana ja a hankali sai ka danna shi in ka danna kan matse shi haka to zai zauna ya normal ina fata muna fahimta ba wai haka za a ainihin wato wato bashi ba sannan kuma sai a samu turare a fiffesa masa ana sa auduga a kunne a hanci a wane ne a wane ne wannan ba wajibi bane ba a ce kuma sai an yi ba dan annabi da ya mutu ba a sa masa wannan ba amma idan misalin hancin hancinsa yana tsiya yadda wani abu za a iya tushewa bakinsa yana zubar da ko jini ko wani miyau ko wani abu sauransu sai a zuba ruwa haka a bakin a zuba a girgije a girgije a zubar a girgije a girgije idan bai gama zubarwa ba sai a samu ko audugan a toshe kunnan ma in akwai abin nan a toshe an fahimci wannan to zai iya yi yiwa yayi wani babban rauni nan din yayi kwarmi ya fashe in ka zuba ruwa zai shige masa cikin kwalwa ya za ka yi abinda za ka yi shine sai ka samu auduga ka toshe wurin ko kuma a ainihin wato gabar wani gaba jikinsa ya fashe sai a toshe wurin to misali mutumin da ya zo an yi accident ya kakkarye fa rugurugu yayi ya za a yi masa wanka kafan nan duk ta faffashe ta karye gaba daya wani waka shine a fili ga shi nan to yadda za a yi shine fatakullahu mastadatum sai a dan yi masa a hankali a hankali ana yayyafa ruwa a wurin ana dan gogewa ana yayyafa ruwa inda aka samu dama a wanke inda ba samu ba kuma a hada shi kurin a cikin likafani a je abin sa kaddara misalin an libe mutum an sashi a likafani za abu ne sai aka tarar da dan sa ya faɗi, ko aka samu sa ya fita ko kuma aka samu wani wani wata tsoka a jikinsa tunda watakila hadari yayi ko gobara ko wani abu na konewa akwai wadanda sun kone ne a wuta jikinsu ya sabule ya zaka ka musu wanka yayyafa musu ruwa kawai za a yi saboda muhimmancin wankan ne yi ka yayyafa musu ruwa ka yayyafa musu inda zai iya wankuwa a wanke inda bai zai wanku ba a yayyafa musu ruwa sai a sasu a haka to sannan abin da ya kamata mu kula da shi shine bayan mun yi wannan yanzu ba mun wanke gawa ba to akwai wata matsala yanzu akan wankan gawa abinda ban faɗa ba wataƙila ɗan adam ne zan iya mantawa menene ne ake da matsala na'am wankan iya na farko ne zaka sa sabulu iya daudarsa yana da dauda kaga yanzu in kana da dauda zaka yi wanka ɗaya ka sa sabulu na biyu ma ƙara sabulu in ba da dauda shikenan na'am mana saboda na nesa eh yawwa barakallahu fik jama'a wankan fa ana yi ne kafa a shimfiɗa ne kada wani ya ga mun shimfiɗa likkafanin ne ya ce mun yi wanka ne akan likkafani ba haka muke nufi ba mun fara yanka likkafanin ne sai muka zo muka yi wankan da haka asalin shi wanka abin da ya kamata kuma a faɗa ina ya kamata a yi wanka a samu wuri mai kyau mai ɗan tsafta a yi masa wanka banɗaki idan irin na zamani nan ne mai tiles wanda ba a fitsari a ƙasa ya kamata za a iya masa wanka a wurin amma ban dakin da yake da kazanta da datti a gurin bai kamata a ce an sa mutum ba a girmama shi ba aka yi masa wanka a ciki ba in an yi din ba haramu aka ba amma ba a girmama mutum ba a samu wuri mai kyau kamar misalin ko tsakar gida ko wani wuri haka inda an yi ruwan zai gangare musamman yanzu gidajen mu idan nan cikin birni ne za ga akwai filasta sai a yi ko kuma ya masa a ɗakinsa a wanke shi a ɗakinsa a share ruwan ba shi kenan ba ya fa ai sai dai matsala kawai idan gidajen ƙauye ne ko na makamancin wannan almuhim dai a samu wurin da za a mutunta ita gawar sai a yi masa ainihin wato wankan a haka kun fahimci wannan na malam mai faran hula za a iya sa soso wajen idan akwai dauda da datti za a iya sawa ai abin da ake so a fitar da dauda jikin shi idan aka ga sabulun ba zai iya fitarwa ba sai an sa wani abu ya kamata a sa din a cire kun fahimci wannan na'am na'am wanda suke wankan gawa a zaune a ba kwance ba duk ɗaya ne ko a zaune ko a kwance duk yanda aka yi duk ɗaya ne duk yanda zai ma sauki ya halatta na'am na'am mala wai me za a faɗa tambaya mai kyau a farkon wanka akwai abin da ya kamata a faɗa sai dai ai bismillah sai dai ai bismillah amma babu wata addu'a ta wankan gawa kuma babu wata addu'a ta ainihin wato gama wankan gawa sai dai abin da ya tabbata sunna manzo Allah ya ce duk wanda ya wanke gawa yayi wanka shi kuma wanda ya dauke ta yi alwala amma umarnin ba na dole bane wasu malaman ma suka ce abin da ake nufi da wankan alwala wasu suka ce wankan ba ana nufin wanka na hakika ba kawai ka wanke jikinka ne wannan dai umarni man gasala mayyitan falyaktasil wa man amalahu falyatawadda mafi rinja abinda malamai suka faɗa umarnin ba na wajibi bane ba na dole bane ko da dawowa kai kai alwala shikenan ko ka wanke jikinka shikenan yayi na'am mala na'am na'am idan mutum mahaifiyarsa ce babarsa ko sa zai iya tsayawa ya nuna musu musamman waɗanda sai wanka in ba masu ilimi bane na farko tsakani da Allah idan har ma ba mai ilimi bace mai wankan ba to in dai mahaifiyarka ne ai sai gwanda ka wanke ta tunda ya zama larura da ka je ka bar jahila ta mata hauka ko kuma ka samu wacce take yar uwarta mace sai ka gaya musu ku yi kaza ku yi kaza kana gefe saboda ko da mahaifiyar ka ne akwai wani wannan nauyi cewa mace ce lamarin ku daban ne ko ba ka bane ba yawwa to wannan shine na malam ban ji ba likafanin babba da na yaro da na babba duk ɗaya ne bai da bambanci iri ɗaya ne kawai sai dai yadin ya to kaɗan na'am lokacin da aka yi mai tsarki in an zo wanka sai an sake wankewa za a iya sake wankewa mana a wanke jikin ki daya kamar yadda in kayi tsarki za ka yi wankan janaba ba kana zuwa ka sake yin wanka ba kuma kana wanke wurin za ka iya wankewa na'am karatun wanka da cijo babu karatun wanka shine abin da aka faɗa ba wani karatu bismillah shine karatun wanka mu yanzu nan so muke duk wanda ya zauna a nan dan Allah idan an yi mutuwa ya je wankan nan zai iya ba wani abu ne mai wahala ba kuma zai iya yanka likafani na'am na'am to an ce maka mata su wanke mata maza su wanke mata ta samu 'ya'yanta mata su wanke ta na'am malam akwai bambanci tsakanin wankan jariri da babba duk ɗaya ne na'am idan mutane suka yi hadari aka rasa gane musulmi tofa to kaji ko yau shi yasa ga man an ba ku dama ku tambaya da yawa sai kun kure malami <laughs> to ba fatan kar Allah ya sa ku kure ni kuma wato wannan ya tambaya mai kyau idan aka yi accident tsakanin musulmi da kafirai aka kasa ganewa akwai guraren da ake gane musulmi da yawa na farko ana duba goshi an gane sun rikice gaba ɗaya an haɗu ku duba goshin ko yaya za ga alama sallah ko yaya take idan ba ku samu ba ku duba nan hannun hannun shi haka nan gurin wajen abin nan dagowa daga daga sujjada miƙewa ko kuma ku duba nan ƙasa nan ƙafa galiban musulmi za ga nan ɗinsa akwai alamar sallah anan galiban saboda zaman sallah mafi rinjaye insha Allah baraka wa ta'ala to idan kaddara wannan abu bai faru ba kamar accident suka yi jini ya bata su koya da sauransu to ya za a yi sai a kirga dokurin a duba dole za a iya samun wata na'am wai ta dauke sa gani za a iya za a iya za a iya samun wata alama koyaya take a yi aiki kurum da wannan alama koyaya take wannan alama da aka samu koyaya sai a yi aiki da ita in kuma ba a yi ba a yi shahadi kurum a ce waɗannan ko kuma duk a musu wankan ba shi kenan ba to saura lullubewa ko to kai me tambaya ka na'am na'am a in dai ba mace bane ba ra'ayi ba na'am na'am eh, wannan sai mun zo sallah sai mun zo sallah idan an gama wankar da sabulu za a wani babu sabulu imana ba sharadi bane kowanne sai an sa sabulu to na bakin kofa gabar haka za a ɗauko ta a juna ta kawai ba lalle ba ne sai an ɗauko an makala an yi mata ɗauri haka za a sa ta daidai gwargwado na'am ta me e ce idan hannun mutum ya cire ko wani gabar mutum ya cire abinda za a yi za a ɗauka ne a sa masa shi a cikin likafa ne a mayar masa a hakan za a tattara shi kada a yadda a bar gabar mutum daban a waje ina fatan kuna fahimta na'am in sai bayan an binne sai a je a tone kabarin a jefa masa kayansa na'am na'am wanda ya mutu na'am wanda ya mutu ba samu likafani ba kamar wanda ruwa ya cinye shi ko na makamancin wannan za a sai a masa da kayan jikinsa kurin a tura shi a haka tunda babu tunda babu na'am wankan farko shine wanda za a komai a nabi kamar yaya sabulu eh haka har biyun ma har ukun ma kuma akwai abin da na so ku tambaya idan mutum bai raba mamacin gida biyu ba fa ba komai kawai ya wanke shi gaba ɗaya yayi to yanzu ga gawa nan mun ajiye ta sai ya lullube ta ko sai a ɗauki wannan hannun a sashi a nan gurin sai a ɗauki wannan shi ma a sashi a nan haka a ina a nan sama cibiyarsa ko kuma a bar hannun a haka yanzu ba ga mu na ƙasa ba a matsayin wando ko ko sai mu ɗauko wannan ɓangaren guda ɗaya wannan haka ba gashi ba sai mu yi masa haka shi kenan ko kaga mun lullube nan gurin sai mu ɗauko ɗaya hannun na nan ɗaya ɓangaren daidai wandan kenan sai mu yi haka daga shi sai mu ɗaga haka daga ƙafafuwan sai a haka kaga an rufe nan gurin yanzu ba ga nan ya rufe ba to sai na biyu sai nan kenan sai a yi masa haka amma kar ku rufe mai fuska kai gudu <laughs> sai a ɗauki wannan kuma sai a daɗa rufowa haka kun gani idan da a ce da da a ce gawa ce ta fi sabilillahi sai mu rufe ta amma wannan kar mu zo mu kashe shi kuma bi abinan ba lokacin da sufe ba yanzu ba shi ya rufu ba haka ga wando ga riga ba yayi ba to saura babban nan da muka shimfiɗa a ƙasa sai mu ɗauko shi sai mu yi haka ka gani ka ga babban nan ko mai faɗin nan sai ka yaya sai ka sa shi a haka eh ya kamata a ce yayi tsawo to eh shikenan ba komai ba komai ai sun gane sai a ja shi yi tsawo a haka sannan sai mu dadda kowa ina wannan ɗin fa kamata ya mu ɗaga shi mu sa shi a wannan a ciki haka ka gani sai mu dadda kowa nan haka sai mu haka daga shi haka a gani idan akwai igiya haka irin igiya nan da ake sa sai a ja nan haka sai a dan daure nan idan an daure nan sai a zazzarga igiyar haka a zazzarga a zazzarga da wai dai ya rike shi kare bude haka shi ma nan kan haka jama'a an yi wannan kenan sai a samu turare a sa masa kullum sai a dauke shi shancat sai a sa shi a makara daga makara kuma sai gidan asali kun fahimci wannan to wannan na namiji kenan idan mace ce fa ya za a yi bai da wani wahala abu kurin guda za mu kara Shi kenan. <laughs> kaji wani wani yaƙi warwarwa ina sallaya nan yanzu misali idan mace ce kaga a kila jikin mace za ga kamar daga nan ta zuwa nan yana da faɗi sosai ko ba ka ne? to in mace ce sai a yi haka wannan din sai a same shi a matsayin a matsayin kamar na'am a ɗan duba musu ta da gociya ta dawo to to alhamdulillah to sai a yi kaga wannan kamar kamar ɗan gele ne ko ko ba ka ne? to sai a ka dan daga mana kafar shi in mace ce sai a haka daidai nan cinyar haka kun ga haka sai a haka sai a daure haka in ga haka an ji sai kuma a ɗauki wannan din sai a sa sai a jawo wannan ma sai a sai a rufe to nan kaga a daure ke ko da ya ta girgiza nan din ba zai rinka motsi ba sannan kuma sai a samu wani yanzu kaddara babu wannan din ai wannan din yana ciki mun yi wannan kun gani to sai a samu kamar khimar wanda za a lullube mata kanta dan daga shi haka sai a dan daga haka kaga haka shikenan sai a sa haka ka gani sai a lullube haka ka gani ga yanzu an samu ƙarin ɗaya anan ɗaya anan ko yawa misali ne ai kaga ga ɗaya nan ga ɗaya nan ga guda uku ba zama biyar ba to shine na mace babu wani bambanci shikenan to na biya bashi na'am tashi jazakallahu khairan me tambayar ka Allah Allah ya maka albarka ya sa ka cika da imani kuma Allah baka da mu ma haka amin gaba daya kar ka zauna ya hankali a baka likafanin ka je ka ajiye saboda saboda yan ka mutu to shi kenan ka je ka ajiye shi in kai wasiya ladan sai ya kira sallah sai a amsa tambayoyi sai ladan ya kira sallah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik me halarci me wai idan an je sa mutum a kabari sai a kwance kan e kawai wai ba wai wani ba wani nasi ne yake wai dole sai an yi haka din ba kawai ana ana yi ne wai dan kyautatawa shi mamaci so ake shi mamaci da da wanda yake da rai da wanda bai da rai ana so a kyauta masa wai kar a kai shi a daure ko ba ka bane kada a kai shi a daddaure a sake masa shine kawai na mala bayan gama yawan mutum wanka za a fitar da shi ne ko akwai wani abu da iyalansa za su yi masa in sun yi masa addu'a ba laifi ba ne amma ba sharaɗi ba ne ba kuma sai a ce dole sai an je an kai shi sun sa shi a gaba suna ta kuka suna ta ihu amma idan aka gama masa din suka zauna suka yi masa addu'a wannan ba laifi ba ne na'am na'am ba sharadi ne sai ta dama ko ta abin nan ba duk ta inda aka fara inda an lullube shi yayi ko ta bangaren dama ko ta gu sai dai komi annabi yana so a rinka farawa ta dama na'am na'am mutumin da ya dade da mutuwa ba a kai shi ba dole ne sai an yi ko ya dade da mutuwa ba abin nan ba sai an masa ko watan sanawa na'am wajen wajen ninka likafanin za a iya daurewa in dai ya in dai bai zai nadu ba za a iya daurewa mana in ya so idan an je kabarin sai a kwance za a iya daurewa na'am amma babu ba sai an masa dinki riga da wando ba fa yawwa na'am me illar a dauke shi a makara a sa a tafi ana zikiri bid'a ne dan ba a ce ayi ba annabi bai ce ayi ba sahabbai ba su yi ba tabi'ai ba su ba baya cikin aikin salaf kirkira kurin mutane su na. wanda ya dole ne sai an masa wanka da sabulu ko toka ko wani abu ba dole bane shi amfani da sabulu ko wani abu don a fitar da dauda amma tun da akwai jini a jikinsa yana da kyau a sa sabulu don jinin ya tafi na'am idan mutum ya kwana a daren za a masa ko sai da safe idan an masa wanka an kai shi an binne shi da daddare ma ba laifi aka yi ba don sai na abubakar ma da daddare aka binne shi sai na abubakar ma da daddare aka binne shi in kuma an ce sai da safe to wannan shine sai dai kuma annabi ya ce a gaggauta abin da mutum sai dai kawai wasu sun ce annabi ya ce kada abun ne ne da daddare dan kar a binne mutum da daddare ba a yi mai sallah ba amma in dai za a yi samu masu masa sallah a yi masa wanka a samu jama'a su mai sallah a kai shi da daddare shi ya fi a bashi ya kwana sai dai idan ya kasance ba masu sama sallah to wannan shi ne na'am na'am mai shan sigari wai an ce ya mutu za a dinga ganin bakin me a ba haka bane ba haka bane mutum nawa suka sha shiga da suka suka mutu ba ga bakin jinin ba ba haka bane na'am idan wankan ya samu za a iya a sama kwarai kuwa yanzu kasashen da aka ci gaba ana yin wankan gawa a yi shi a saman ma shi ya fi daɗi sai a sanya wani karfe haka wani mai wani karfe da za a shimfiɗe shi yi ana yi ruwan yana tsayawa ya mafi ƙasa kurin a hanyar ruwa tana gangarewa ya mafi daɗi galibin ma wurare a sama ake yi na'am malam ya halatta mutum ya me ya lullube wajen mace in matarsa ne yana da kyau ya lullube ta ba laifi ba ne sai dai ko ko zai iya sawa amma duk macen da suke kamar akwai aure tsakaninsu bai kamata ya ba na'am ya halatta bayan an binne gawa wani daga cikin abin da ya ce a kawo kaza da kaza bidiya ne kowa ya masa addu'a annabi ya ce idan mutum ya mutu kowa ya masa addu'a sallar gawa a masallaci ta halatta eh ta halatta annabi ya yi wa sahal da suhail ibnai albaidọ sallah a cikin masallaci idan bukata ta kama a yi sallah a cikin masallacin za a iya yi na mana. mai zobe da haƙorin maka zobe za a cire shi haƙorin maka kuma ba sai an cire ba na'am ya halatta idan mutum ya mutu a kwana da shi mana kar a bar shi shi kadai in eh, yana da kyau in za a iya kwana da shi yana da kyau in ma ba a kwana da shi ba ba wanda zai dauke shi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa